To, idan aka yi maganan zalabi sai kuma a dawo maganan dafa'i, wanda dafa'in ma shi ake farawa. Amma dai wannan shekara mun ɗan bubbuɗe da galabubbuka sakamakon yanayin da ake ciki. To, shi wannan ɓangaren dafa'i ne kuma ba abin da yake ƙarin suna a wannan lokacin irin sha'ani na aljanu. Sha'anin jinnu ɗinnan nan sun addabi mutane musamman iyayenmu mata sannan ah, sai wato nahisanci wato abin da suke cewa ƙillatul hazzi ko kuma al'ukusat ko kuma annahas wato ƙillatul hazzi shine kai da abin da za a samu ka ji wane ya samu rabo na kaza na kaza kai sai ka ga in ka shiga ka zama ba ka da rabo a cikin abu komai komai yadda abin yake tashi komai yadda abin yake karbuwa kai kuma sai abin ya abun ka. ko ukusat abinda da ake tsammanin a ga fari a cikinsa kai in ka shiga baki za ka gani abin da wana da wana da wana da suka shiga suka ga fari taske in ka shiga sai ka ga baki me dalili to shi suke cewa al al'ukusat ah, kamar yadda muka faɗa da kuma rihun minal jinni harkar iska dinnan na aljanu da shauransu to wannan in wannan ɓangaren dafa'in wannan ɓangaren ne kuma yana da sauƙi saboda haka duk wanda suke magana da ni akan wannan ishu ɗin a waya ko a waye please dan Allah a yi a ka zo ka ce min ga kana fama aljanu kaza kaza kuma ga aiki na bayar kuma ba kai ba so dan Allah a yi alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala wa matu illa billah bai haka assalamu alaikum wa rahmatullah to gashi kuma mai sauki ne ba wahala ka samo ruwa mai kyau ruwa mai kyau ka samo ruwa a kofi mai kyau sai ka karanta suratul fatiha kafa arba'in da amma duk ɗaya sai ka tofa a cikin ruwa duk ɗaya sai ka tofa a ruwa fahimta to idan a haka za ka karance ta kafa arba'in da ɗaya an san kuma ita fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ruƙuya ce ya ce da sa wa ma yudrika annaha ruƙuya waye sanar da kai cewa fatiha ta waida ce ma'ana ana magani da ita waye sanar da kai sau lokacin da waɗancan sahabbai suka yi wa wannan sarki maganin kunnama da ta ɗalle shi ya ce to sai an biya shi za su suka dama garin da suka zo sun nemi a basu abinci aka hana su sai kunama ta ɗalli sarkin garin aka yin duniya masu magani suka yi sarki bai warke ba sai aka zo gun wannan baki aka ce ayi kwai baki a je su aka zo su aka ce sarki ne kunama ta ɗalli shi kuna da magani suka ce eh, suna da shi ce to ku zo a suka ce ayi ba ku isa ba sai kun aje mana tumaki kaza da kaza da kaza da kaza in ɗaya daga cikin sahabbai suka ce eh, za mu yi dai ya warke sai ce yana zuwa ya fati a kaba ɗaya ya tofa masa a gurin ya warke aka karɓi wannan kyautar ladan wannan aiki da suka yi wa sarki sahabbai saboda gudun duniya suka ga wannan aika manci da addini ne wanda suke tare da shi suka ce su wasu ta abu sai an tambaya annabi sallallahu da aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da kai rukuya ce ka ce har aka yi riwaya cewa manzo sallallahu ya ce masa to ina ina na shi ma don ya nuna musu har karfafa musu gwiwa kan halaccin wannan din so fatiha ce za a karanta arba'in da ɗaya ana tofa duk ɗaya ka tofa to shi kenan abinda za ka sai ka sha rabi rabi kuma sai ka shafa jikinka amma da sharaɗi ka ba ko ɗigo ɗaya ya sauka a ƙasa ka dinga shafo ruwan ka sa a babban roba ko babban kofi yadda za ka shafo shi sai jikin ka ka bari ya ɗiga to haka ake yi kuma wannan ana yi sati ɗaya ne sati ɗaya Allah ya datar da mu wassalam